إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta laraba wanda yau ita ce 22 ga watan zulhijja ko hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina shekara takwas? yau muna ranar 13 ko 13 ga watan tara shekara ta 2017 Allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zontu a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na arrahiqul Maktu, tarihi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a satin da ya gabata mun fara wata gaba wanda insha Allah za mu ɗanyi baya kaɗan dama abinda aka yi baya da yawa to za a yi baya kaɗan saboda shi ne farkon inda aka tashi abinda muke bukata mu sani babba mafi mahimmanci waye annabi Muhammad wannan shine manufar karatun tarihin manzon Allah za mu tashi shafi na 33 wannan yasa ina da littafin ne kokarin neman irin naku kun fahimci wannan ko saboda kar a rika samun abin nan shafi 33 nasabun nabi sallallahu alaihi wa sallama wa usratahu nasabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa usratuhu wato nasabar manzon Allah nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma zuriyarsa wato zuriyarsa zuriyar da ya fito daga cikinta to a malaman tarihi wannan kamar da ce zan ɗan yi mana shine gaɓoɓi. sai mu dira inda ya kamata mu ci gaba da karatu nasabar manzo sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce salasatu ajza'in ne haka muka ji a bai ko salasatu ajza ta kasu gida uku akwai bangaren sa wadda aka yi ittifaki a kanta kowa ya yadda. ita ce wadda ta tsaya daga kan kakansa Adnan akwai wadda ake da sabani a kanta an gane wannan ko akwai kuma wanda gaba ɗaya malamai ma sun ture ta wanda aka ce har zuwa ga annabi ibrahim wannan ina mun karanta shi a baya to ala ayi hal idan ka ɗauko sa juz'i na farko muhammad dan abdullahi dan abdul muttalib shi ko sunansa shaiba har dai inda za ka tsaya akan adnan to shi wannan iya wato yankin ya tabbata babu shakka kai amma daga saman adinanu to akwai ta cewa ina fata mun gane wannan wato abinda aka tabbatar da shi da wanda ba wanda ba shakka a kansa da kuma wanda akwai shakka a kai to iyaka in ka dauko tun daga tiryan tiryan tiryan zuwa adnan wannan ittifakin malaman tarihi kowa ya yadda wannan ya tabbata an gane wannan ko amma daga saman adnan to zaka fara samun sabanin ra'ayi da bambance bambance saboda tarihi ne don ba wanda ya tsaya a lokacin ya ce zai bi abubuwa wato keke da keke saboda ba a san wa aka haifa ba ai kage yanzu ana haihuwar yara da yawa ko ba haka ba ba a san waye wannan ba cikin su ne za a samu shugaban kasa za a samu wanda zai zama gwamna za a buƙaci tarihin sa ai to idan ba wanda aka samu sun rike wasu abubuwa ba ba wanda ya san me zai zama bare ya tattali ne ainihin tarihin da za a buƙace shi to amma Allah ya sa su larabawa dama suna da ƙoƙarin tsare tarihi mun ji cewa usratun nabawiyya gaba na biyu ga yacin an gani ƙasa ko shi ma mun yi magana a kai. Famili, zuri'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka ji cewa an san zuriyarsa da suna mai al'usratul hashimiyya inda ana maganar zuri'ar manzan Allah ana cewa mai usratul hashimiyya wato zuriya gidan hashimu nisbatun ila jaddihi hashim ibnu abdi manafi ana jingina shi zuwa ga kakansa hashimu dan abdi manafi to don haka ya sanya saboda shi hashim din da Allah ya sa ya fice da yawa zaka ji a cikin gida an kyale kakanni an kyale mutanen ƙasa an taɓa wani mutum shi ma Allah ne ya so ɗaukaka shi yanzu akwai mutumin da a zuri'arsu sai an kira sunansa a gane gidan kuna gane wannan sai an kira wane an ce wane da an ce wane zuri'a gidan wane ai wanan na da iyaye me yasa ba kira su ba kuma yana da yaya me yasa ba kira su ba kace zuri'a gidan wane Allah ne ya so ya daga sunan wa wane jama'a muna gane wannan yawa eh, in so samu ne masu maganan nan su dan taimaka mana don kada mu rabu gida biyu tayyib to ala ayi hal wannan zuriya ana kiranta al-usra saboda an jingina zuwa ga ainihin shi wannan bawan Allah da ake kiransa ainihin hashim to ala ayi hal me yasa ake ce mai hashim a baya mun ji cewa li hashimihi a saboda ya karya waina ana gane wannan ko har ma muka karanta baiti wanda asalin sunan Hashim mai sunansa da za a rika tafiya yana muku tambayoyi kar ku rika wancan karatu dan haka ka nemi pencil ka rika rubuta wasu gabobi ya zama ana karatu kana da wannan eh ana gane wannan ko to asalin sunansa Amru ne amma yayi mai suna da Hashim saboda karya waina ayan san waina saboda karya waina ko kace masa shi yasa wani wato mai koɗa shi yake cewa amurul ladhi hashama farida kaumihi ina magana akan hashimun nan wanda ya karya wa mutanen sawaina qaumun bi makkata na ijaku mutane suna zaune a makka suna fama da fari da yunwa amma shi yazo ya basu me ya basu waina wanda sunnat ilaihi ne ake jingina tafiyan nan guda biyu zuwa gare shi rihlatu shita'i ko Eh, wato safaru shita'i wa rihlatul wato asyafi hashimu wanda shine farkon wanda ya fara yin waina kuma ya zo da hannunsa yana rabawa mahajjata tun lokacin jahiliya shi ya fara yin waina a yi waina a gidansa ma kama kan waina idan mutane suka zo aikin haji ya kakkarya wainan yana ba su suna ci na ba ta mun gane wannan ya kame da sunansa hashim saboda karya waina daga hashama ya karya to hashimu mai karyawa an gano wannan ko to sai sunansa ya zama hashim kenan ya samo sunansa daga mai mutunci da karamci da girma wanda wannan tun fa a lokacin jahiliya da ba abin da zaka samu idan kai alkhairi ba abin da zaka samu sai dai girma yanzu kuma ka samu girma a wajen waɗanda kai ma alkhairi da daraja da mutunci sannan kuma a wurin Allah ka samu abin da su da kaimawa ba su iya baka jama'a ba sun ko kuna gane ba a wancan zamanin in kai karamci girma za ka samu ba ba wani addini yau a wajen mutane su rika jinjinawa na kai babba ne kamar yadda ya samu yanzu haka ke nan biya saboda ba ma musulunci ba imani duk ba a fara wannan ba ba wannan magana amma yanzu fa idan Allah ya taimaki mutum ya alkhairi ya taimaki jama'a ta hanya daban-daban na taimako abinci ne aiki ne duk abin da zaka iya na farko dai mutanen nan ka riga ka ɗaukaka a gunsu ka samu daraja domin shi mai alkhairi sukan ce wa kam abbadal ihsanu insana da yawa kyautatawa mutum kan sa ya zama bawanka kyautatawa kan sa mutum ya zama bawanka sai da ka juya shi ba na so in taɓa muku 'yan siyasa amma na san da kun hararo su za ku gane abin da nake abin nan wane yana ganin wane ya fi mashi yadda yake so don haka shi yake bi kuma koya za yi da shi zai iya fada da duniya don wanansa ina ba ta muna gane wannan to wannan a duniya kenan kayi daraja a wajen wanda ka taimake shi kayi daraja a wajen ƴan uwan shi kai idan mutane mutanen kirki ne suka ji an ce ka taimaki wani su ma daga nan sai ka ɗaukaka ko da ba su ka taimaka ba to sannan kuma Allah shi ya tashi biyan ka abinda kai ma ne to ba zai biya ka daidai abinda kai mishi ba sai ya ninninka abinda su waɗanda kai mawa ba su iya biyan ka sai dai Allah jama'a muna fahimtar wannan to wannan daga cikin abin da yasa ya samu wannan suna yau gashi muna karantawa sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ko da ɗari biyar ma can gashi yanzu mun zo ainihin muna wannan karatu to mun ji wannan gaba to mun yi magana wato akan wa Abdul Muttalib ko mun ji cewa yawa Abdul Muttalib mun ji me yasa ya samu suna Abdul Muttalib idan kuna yi tunawa me yasa ya samu wannan suna yawa shi asalin sunansa eh, wato mun karanta da ku a baya asalin sunansa ba abdul muttalib bane amma shi an haife shi ne a ina a waje a madina aka haife shi can aka auri shi? can aka haife shi mahaifinsa ya tafi kasuwanci ya dawo Allah ya karɓi rayuwarsa haka ne ko sai ya zamanto ‘yan uwansa ba su san ɗan uwansu ya yi aure ya haihu ba sai daga baya suka ji labari ai ɗan uwansu ya yi aure ya haihu shi ne shi wannan ɗan uwan ya tashi abdulmanaf ke ko ya je ya ɗauko shi to da ya zo da shi ka san wanda ya fito ƙauye za ka gan shi gutu-gutu <laughs> an fahimci wannan ko wani irin kamanni yadda mutane suka gan shi sai suka kama cewa ya siyo bawa ya siyo bawa ya siyo bawa ya ce a'a ba bawa na bane dan dan uwana ne wani suka ce haba sai ba kai ta tai mu abinda muka sani ka sai bawa sai aka kama kiransa yaro na ana ce mishi Abdul Muttalib sai sunan ya bi shi Abdul Muttalib din sai ya bi shi ya bar asalin me sunansa wanda shine Shaiba in kuna yi tunar ko yawa shine amfanin ko dai dan wani daftarul fawaid wannan kusan a ah, mun riga mun wuce shi a baya ko yawa ya zauna gunsa wato har ya ainihin girma to walamma mata abdul muttalib nan za mu tashi yau akan wannan shafi na 34 walamma mata abdul muttalib an gani E, sha fi ƙarshe. E, yau 34 can kasa E, eh, kamar layi yauwa layi takwas haka zuwa ƙarshe ko layi takwas zuwa ƙarshe walamma ma mata al-muttalibu al-muttalibu shi wane ne wannan muttalib shi ma dan uwa ne na ainihin wancan hashim ko da hashim ya rasu waye ci gaba da tafiyar da al'amura dan uwansa wanda ake ce mawa wanda ake ce ma muttalibu din shi muttalib ɗin ya koma ya ci gaba da ainihin tafiyar da ainihin al'amura to ma matal muttalibu lokacin da shi kansa muttalibu ya rasu saba naufalun ko ala kahihi naufal ya hau kan ainihin mallakarsa wato ala arkahi abdul naufal shi ma ɗan uwa ne ɗan gidan ne sai ya haye kan abin da ya mallaka "Arka duk wani abin da ka mallaka na dukiya da matsayi sai shi naufal ya kwace komi hannun wannan yaro ya kwace komi fa ghasabahu iyaha ya kwace masa fa sa'ala rijalan min quraish an nusrata ala amshi an gano wannan ko idan ba za a fahimta ban dauko daga lambacin ta biyu dan sake muku ku dan sa yawa dan dan naga da yawan ku na bari to mu je abdul muttalib waye abdul muttalib kada alimna mimma sabaka mun riga mun gano a baya can ai an ga lamba ta biyu da jar rubutu ko yawa da ya gabata annas siqayata war rifada shayarwa da bada abinci ba da hashim bayan hashim mai karyewa yana kenan ko bayan kakansa hashim sarat ila akhihi al ya koma wajen dan uwansa wa al-muttalib kenan shi muttalib dan uwa ne nawa dan uwa ne na wancan hashim hashim da ake cewa zuriya manzo sallallahu alaihi wasallama banu hashim ko al-usratul hashimiyya shi hashim din kakan manzo sallallahu alaihi wasallama ne Ɗan uwansa shine muttalibu ibnu abdi manafi wa kana sharifan muta'an shi kansa mutum ne madaukaki wanda ake mai biyayya za fadlin fi qaumihi ma'abocin falala cikin mutanansa ana gane wannan yana da falala sosai kanat quraishun tusammihi al-fayyad quraishawa suna kiransa kogi ko kace teku lisaka'i saboda kyauta wato mutanen gaba ɗaya mutanen mutunci ne manzo wato irin gidan da ya fito gida ne maɗaukakin gida sai da Allah ya zaɓi gidan nauyin gidan a mizani na mutunci gida ne mai nauyin gaske ina fata an gane wannan wato da ka bi zuriya gaba ɗaya sai ka samu zuriya ce da ake rige-rigen nuna mutunci da ɗaukaka da ainihin karamci ƙuraishawa suna kiran ɗan uwansa alfayyar wato mai wanda yake kogi ko kace teku li saboda kyauta walamma sara shaybatu lokacin da shayba ya zama wato shayba abdul muttalib kenan waye shayba din nan shayba din nan shine yaron da aka haifa a waje shayba din nan dan hashimu ne hashimu shine shugaba hashimu shine sarki hashimu shine komi na gidan shine babba a gidan wa zuriya manzo sallallahu alaihi wasallam gidan waye babba hashimu ne hashimu menene sana'a sa? dan kasuwa ne hashimu ya fita kasuwanci ya samu wata mata ya aura a ina a madina a garin madina ko ko gefen garin madina ya aure wata mata matar ta haifa mishi wa shaiba sai ya tafi kasuwanci sham siriya kenan to bai dawo ba gida ba a san yayi aure ba kun gane magana sai ya haifi yaro sunansa me shaiba yanzu shaiba yana wurin wa kawunninsa kenan a ina a madina to kuma yanzu shugabanci ya koma hannuwa, muttalibu kanin hashimu an gane wannan to yanzu tunda shi wannan shaiba wanda abdul muttalibu kenan abin da yasa ake kawo sunan nan da shi aka fi sani amma lokacin ma bai zama abdul muttalibu din ba me sunansa shaiba to lokacin da ya zama wasifan matsakaici ya dan tasa au fauka zalika ko dan sama da haka kadan sami abihil muttalib sai muttalibu dan uwan hashim ya ji labari ana gane wannan ya ji labari cewa dan uwansa fa yayi aure a madina sannan ya haifu da farahala fi talabi ya ko garzaya wajen neman mai jininsa kuna gane wannan mun samu abin da ya dame mu yanzu dan uwanka ba abin da ya dame ka da ƴaƴansa muna cewa mun san addini iyayenmu ba san addini ba ina mamakin mai wannan magana iyayenmu su suka yi addini domin zumunci mutum kan ɗan ɗan uwansa yana iya yin tafiya ya kwana a daji saboda abin da ya shafi dan wato zumunci da abin nan amma mu ba a yanzu eh, abu ya koma ya rushe a hannunmu kawai kowa kansa ya sani da 'ya'yansa kuma hakan ba daidai bane yin ko ba komi Allah ya ce wata awa alal birri wata kawa ku yi taimakekeniya yana daga cikin koyar da zumunci a ce za a kai wani makaranta ina ma da za mu koyi wannan ko da baban mai kuɗi ne suna zuba a ce wani kawo kasa wani kawo kasa a haɗu ya zama ta'awuni akai akai to wani ma haka a taimaka ya tafi wani ma haka a taimaka ya tafi in aka zo kan wanda baban shi bai da shi ba a gane ma bai da shi jama'a kuna gane wannan da buki in ya taso maka duk ba dangi ke ba da duk abin da ya taso duk ba dangi yanzu ba idan ba ka da komi a hannunka to za a waye gari a gane cewa lallewa na bai da komi da ya ishe ka misali ba wanda zai sauka gari inda hausa fulani suke yankin arewacin najeriya ce mutum ya sauka gari ya kwana da yunwa bai yiwa sai inda ya ga dama ya je ci abinci can taron jama'a ne abinci ake ci kowa ya fito da shi can taron jama'a ne yanzu ko fa saboda bala'in rowa sai tarin cokali ga cokalin sara ga na suka ga na yanka ga abubuwa haka muka koma mutum ya gama ya zuba a bula ko ya ba kare in da karen kenan nan take ji labari cewa ɗan uwansa ya haihu a waje nan take na digari ya je ɗauko ɗansa mara ahu yana ganin yaron nan fadat ainahu sai hawaye abubuwa da yawa kan iya ka kuka daga ciki da ka gan shi ka gawa ne musamman in wannan ya rasu da yawa za ga mutum da ya ga ɗan ɗan uwansa sai ya fashe da kuka saboda kamar da Allah ya sa ma yaron dawa da ubansa yana tana mishi da me da uba saboda ka fi son dan uwanka akan ɗansa amma tun da ba shi yanzu sai soyayyar ta tashi daga kan dan uwan naka ta koma kanwa kan dan nan da dan uwanka ya haife shi yana ganin sa sai hawaye wa dammahu ya kama yaro ya rungume shi wa ardafahu ala rahilatihi ya dora shi akan raqumi famtana'a yaro ce a'a ni ba zan bi ka ba hatta ta azana lahu ummuhu sai mama na ta bani izini ina fata an gane wannan yau ka ji wani abu da 'ya'yan kawai idan dan bariki ne da ka jefa shi a mota zai ce mu je ba dai mota ba ce mu je dan birni ne yace ina sai uwa ta yadda sa'alaha al-muttalib an tursilahu ma shikenan muttalib dan uwan hashim ya nemi uwar ta bashi yaron ya tafi da shi famtana'at ta kiyarda kale ce inna ma yamdi ila mulki abihi ai ina so in kai shi ga shugabancin babansa ne aikin da baban ya bari na kama shi nake so in je in dora shi akai in bashi wuri dan aikin nashi ne jama'a muna gane wannan kaga yanzu ba mutum na iya kashe dan dan uwansa akan mulki ko ba haka ba abinda bai kamata a ji ku ba a waye gari an me duniya ta ji sai inna ma yamdi ila mulki abihi zai je mulkin babansa ne wa ila haramillah bugu da ƙari zai je harami na Allah wato haramin makka kenan fa azinat lahu tace to in dai wannan aiki ne manya manya to ya iya tafiya faqad ko faqadima bihi makkata murdifahu ala ba'irihi ya goyo yaron nan yazo da shi makka yana goye da shi murdifahu yana goye da yaron akan me raƙumin sa fa qalan nasu sai mutane suka ce haza abdul muttalibi ai muttalibu ya siyo bawa ya siyo bawa ga bawan muttalibu dan karami ya siyo bawa dan karami nan take mutane suka laƙa mai suna faƙala ce wai hakum kai can ku ba haka bane ba bawa bane inna ma huwa ibnu akhi hashim dan dan uwana ne hashim hashim ya haife shi ce ina ai sai kai fa inda ku ya zauna wajen dan uwan mahaifinsa hatta tarara'a har sai da ya girma thumma innal muttalib halaka to ita dai mutuwa ba bari take ba shi kansa muttalibun sai ya rasu ko biradaman wato ya rasu a can radman min ardil yaman a kasar yaman mutane ne masu neman arziki ba zama suke ba kana neman arziki ba kadai dan kai bukata ba dan kai hidima wa jama'a ina ba ta gane wannan kai wa al'umma hidima ka zama khadimul umma ran da aka ce baka mutane su koma marayu ce kai wani Allah ya ji kansa wani ai amfani ne ga al'umma ce kaga wannan ya zama khadimul umma amma waye gari mutum hadimul umma mai ruguja al'umma ne kaga ai matsala ta zo cewa na dalilinsa ne muka shiga wahala tun da ya mulki aka waye gari al'ummanmu ta lalace ko tun da ya mulki talauce tun kare mu haka ina an samu damuwa Allah ya sauke to dan haka ya rasu a can Yaman fa waliya ba'dahu Abdul Muttalib bayan ya rasu yaro dai koma kan girman babansa ko yanzu yaron nan da aka dauko me sunan shi ma Shaiba wanda aka lakaba mashi me Abdul Muttalib to sai Abdul Muttalib ya zama shi ne shugaba fa aqama liqaumihi ma kana aba'uhu A ma kana na yuqimuna haka ya tsida wa mutanensa abinda iyayensa ke yi can ɗaya gaji ubansa wannan haka yake a maunin alheri ya tsaya wato mutanansa irin hidimar da iyayensa ke wa mutanansa ya tsaya yi musu wa sharufa fi ya samu ɗaukaka da daraja sharafan wani irin ɗaukaka lam ya bulukuhu ahadun min aba'ihi daga cikin iyayen nasa ma ba wanda ya samu irin ɗaukakar da ya samu ka ji wani abin Allah shi kuma da ya zo ya yi nashi kuma to sai da ya wuce iyayensa to kaji ai na bawo shi ya ce ɗan gado ya ce ko baka fi ba sai ka kai ana gani waye in dai ɗan gado ko baka fi ba sai ka kai to kaji shi wannan ya me ya fi wato ya je inda ya kamata ya ji wa habbahu qaumuhu sa suka kaunace shi wa azuma khataruhu fihim al'amarin sa ya girmama a cikin su walamma mata al-muttalib to yanzu mun dawo wajen dan ko a lokacin da muttalibin ya rasu to akwai abin da ya faru ga wannan yaro shaiba wanda shine abdul muttalib ko wa saba naufalun ala arkahi abdul muttalib to wanda ake ce ma naufal shi ma dai dan uwan uba ne ya to ya kifa cikin sa akan me duk abin da yaro ya mallaka faga sabahu iyaha ya kwashi wurare madafan iko ya dafi madafan abin da wani abu ke shigowa ya dafi yaro ya saurara amminsa ya miko masa baffansa ya bashi da yake ya bashi yau ya bashi gobe shiru yaro ya ji shiru matashi fasa'ala rijalan min quraish an-nusrata ala amrihi ya roki mutanen quraishawa mutanen makka kenan ko su taimaka mai a akan abin da baffansa ya masa a yi magana da shi ya dawo masa da haƙoƙansa faƙalu suka ce to wannan magana ta fi ƙarfinmu Lana da da hulu bainaka wa baina amnika mu kan ba za mu iya shiga tsakaninka da baffanka ba da ɗan waje ne sai inda ƙarfinmu ya ƙare amma tun da ɗan uwan mahaifinka ne matsayin baffa yake to ba ma iya shigowa wannan matsala ce da ta shafi ainihin eh, wato zuriya ko matsalar gida ce to kar ku manta kawunansa suna ina <clears throat> suna madina akwai ba haka ba ai can aka auro uwar shi can aka haife shi ko to shikenan fa kataba ila ya yayi rubutu ya rubuta wasiƙa zuwa ga kawunansa min banin najari ainihin banin najari abuyatan ya rubuta musu wasu baitoci duhu yana neman agajinsu. abiyat baiti kamar wanda muka karanta din can kamar waƙe ko a cikin waƙen yana ziga su mutane ne ku masu muru'a mutane ne ku masu daraja mutane ne masu tunkuda zalunci mutane ne masu aga irin ya ziga su ya ziga su ya ruruta su cewa ga fa abin da aka yi madanku kun ji kun ji abin da aka yi madanku to yanzu ina neman agajinku wasara kaluhu abu sa'ad ibnu adiyin fi 80 rakiban nan take wato kawunsa waye kawun nashi shine Abu Sa'ad ibn Adi ya tsakko sojoji mutum 80 aka taho za a yakiwa bafansa kuna gano wannan ai mutum 80 ya ɗebo aka taho hatta nazala bil abtahi min makka ya sauka a inda ake ce ma abtah sunan wuri ne anan makka fatalaqahu abdul muttalibi matashi abdul muttalibi ya fito ya tare shi tunda ai shi ya gayyato su ko ya ce al manzilu ya khal ya ce ya kai kawuna tunda yanzu kun iso makka to ku zo mu je ku sauka a gida faƙala ya ce la wallahi na rantse maka da Allah ba zan sauka a gida ba hatta alka naufalan naufal da na tako nan garin makka domin sa sai mun yi ido hudu da shi sai na yi kwalli shi jama'a muna gano wannan ba zaman gida ya kawo ni ba me ya kawo ni yaki ana gano wannan ai dan haka ba zan je gida ba sai na ganshi kai balarabe daban ne wallahi in kana karanta tarihin larabawa kaga larabawa yanzu sai ka ce ba ayyansu bane na halal muna gane wannan ai wallahi sai ka je ka ce wannan anya ayyansu ne na halal tarihin balaraban jahiliya wallahi abin zai baka mamaki mutane ne masu karamci da mutunci haka suke a'a su ai ba su san ba su san shi ba ai ai ko ne yanzu ka lura ai ba tsoron ne da su ba eh mutumin da zai je rungumin mutuwa amma mushkila dole mutum na bukata a tarbiyatu wa tasfiya na muka karanta yana bukatar saiti da gyara shi ka yadda zaka mutu eh to a nuna mai abin da ake so ya mutu akai kana da ƙarfi eh zo kada ya tafi a banza ga inda ake sa karfi kana da basira eh zo ga inda muke san basirarka ina fata an gane wannan dan adam idan ba tarbiyya matsala ne idan ba tarbiyya sai ya tayin shirme ba inda ake so ya yi ba bari zai mu karatu kada in yi karatu kafin karatu to mu je to dan haka yace ba zan je ba sai na ga Naufal ido da ido sai mun yi ainihin wato ido hudu da shi thumma aqbala fa waqafa ala Naufal to haka da ya faru wannan bawan Allah mai suna Abu Sa'ad ibn Adi shine kawun wa kawun Shayba Abdul ko ya tunkari wato inda Naufal yake naufal baffan abdul muttalib kenan ya same shi inda yake wa huwa jalisun fil hijri yana zaune a nan hijri isma'il a nan ka'aba kenan ko ma a mashayikh quraish tare da dattijan qurayshawa ana zaune a majalisa dan haka fasala abu ko fasalla fasalla ne nan fasalla abu sa'ad wato abu sa'adin saifahu abu sa'ad ya zara takobi tsirara wa qala yace wa rabbil baiti na rantse da ubangijin wannan gidan la'in lamta rudda alabni ukti arkahahu idan baka maida ma dan yar uwata ba kaga dangin uwa kenan ko idan baka maida ma dan yar uwata arkahahu wato wato mallakarsa ba ababen da ya mallaka la umakkinanna minka hadha sai wallahi zan shaɗa maka wannan takobin wato bi ma'ana zan zuba ma takobin nan zan caka ma shi ko zan yanke ka ko kuma zan datsa ka da takobin nan wallahi na rantse maka da ubangijin wannan gida in baka maida mai kayansa ba to yanzu nan zan caba maka takobi to kaje yadda za a yi fa kale yace me ya zafi radattuha alaihi na maida mai mai da takobi <laughs> eh nan take yace me ya zafi me ya kai na takobi radattuha alaihi <laughs> na maida mai ai an huta ko yaki an huta fa ashhada alaihi mashayikh quraish yace to ku da tijai ku sheda kuma kafirai ne su idan mutun yayi alƙawari baya dagawa yana daga cikin mutunci idan mutun yayi alƙawari ya cika shi wato abun kullu abun da ke ba mamaki musuluncin nan anya mun ma san shi kwa ko kawai mun samu kanmu ne a kuskuranci a ciki ba mu ma san abin da muke ciki ba da yawa zaka je ka tambayi kanka a ce wanda ke jahiliya ya san mutuncin alkawari wanda ba ya da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi amma musulmi ba abin da ya dame shi da gangan mutum zai yi alkawarin da ya san ba zai cika ba shi ya yasa manzo sallallahu yake cewa duk wanda ya anshi bashi bashi ya amsa niyyarsa ya biya to Allah zai taimake shi sai ya biya bashin nan kafin ya mutu wanda ya ci bashi ba ya da niyya lokacin niyyarsa bai da niyyar biya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce atlafahu Allah abin da ya karba sai Allah ya kare da shi kuma da bashin zai mutu to yanzu ya niyya mu take wai mutum yana ganin kuɗin banki wani banza ne kawai zai ci banza ko ba aka ke ba sai mutum zai karba yadda ya ga dama ko kuma dukiyar jama'a ce wani ma idan ka matsa mai musulmi ne ya buɗe baki ya ce maka sai mun haɗu a can saboda abin ya koma labari gani yake lahiran na ai zuwa ake tuntuni ba a dawa kuma har yanzu ba abin da ya faru to yace idan baka mai to ce dan haka dattijai ku sheda yanzu ya yi alƙawari cewa zai maida ma yaro abubuwan da ya dace thumma nasala ala abdul muttalib daga nan ya yadda ya sauka gidan abdul muttalib ana gane wannan ko yace to tunda yanzu na gama aikin da ya kawo ni mu je ka sauki babu an gane wannan ko fa kama indahu salatan ya zauna gidansa kwana uku amma ya ji jiki sauke baki mutum tamanin kwana uku ai sai wani barde-barde da an gano wannan yanzu a ce mutum tamanin su zo gidanka inda za su yi fitsari ba kaɗai ya shi ka ana gano wannan ko mutum tamanin ba wasa da jama'a tabbi suka zauna kwana uku sun tamara wa raja ilal madina yi umararsa irin ta jahiliya dai ya wuce madina falamma jara zalika a lokacin da haka ya faru naufal ya ce to abinda za ka yi mun kenan halafa bani abdi shamsin ibnu abdi manafi alabani bani hashim sai shi kuma ya koma ya haɗa kai da ɗaya gidan an gane? ai kaga family ne banu hashim wato shine eh, link da eh, kuke cewa na manzan Allah kenan can din su kenan in ka bi wannan can din bai sauka a kan wannan ba yana kan wannan eh, silsila din an gane wannan ko yawa a kai yake akwai kuma ɗaya ɓangaren duka daga wani ɗaki ko wani duka ai duk gaba ɗaya an tara su dai asali suna koma game asali guda ɗaya ma ana haihuwa kamar kai yanzu ƴaƴanka sun haihu kowa yana abin nan mahaifinka kowa zai rika daga can yana cewa kakana ne daga can yana ko don ce kowa yana cewa kakansa ne to ke shi wannan sai ya tashi naufal sai ya tafi ɗaya gidan kamar ka ce gidan ɗakin kishiyar inda ake kishiya da su kenan sai ya haɗa kai da su akan ƴan gida ana gane wannan wato ya haɗa kai cewa lalle banu hashim mun sa kafa wando ɗaya da su tunda har suka ɗebo a zo a yaƙe mu da aka mun sa kafa wando ɗaya walamma ra'at khuza'atu nusrata banin najari li abdul muttalib a lokacin da khuza'a suka ga yanda banin najari suka zo suka taimaki abdul muttalib kalu suka ce nahnu waladnahu kama waladtumuhu Banun najar wato khuza'a suka ce ai mu ma dan mu ne kamar yanda yake dan ku fa a haƙo bi nusratihi daga yau bai sake fita ya nemo taimako a waje mu muka cancanta a gida mu taimake shi wazalika wannan kuwa anna umma abdi manafin minhum mahaifiyar abdu manafi daga banu khuza'a take waye abdu manafi idan ka je kana bin eh, wato abin nan zaka ji an ce ibnu abdu manafi ibnu kaza an gane wannan ko to shi wannan abdu manafin mahaifiyarsa daga banu khuza'a to tunda tunda an wayi gari mahaifiyar shaiba kuna ganewa abdul mutalib sun zo sun taimaki ɗan ƴar uwarsu to mu ma da uwarmu take daga nan banu a aka aure ta aka je ta haifa kakansa kenan ɗanmu ne mu ma mun haife shi kamar yadda kuka haife shi daga yau bai sake tafiya madina neman taimako ya je can ya nemo taimako a'a mu kuza'awa mu za mu taimake shi ina fata gane wannan kai wannan ya ji daɗinsa ko ina ya samu taimako dakalu daran nadwati ko suka shiga gidan shawara wahalafu banu hashim bani hashim suka yi abokantaka da banu hashim ala bani abdushamsi wa naufal akan banu abdushamsi da naufal wato in kuka yi tahaluf tahalu shine abokantaka haɗin kai duk wanda kai tahaluf da shi idan yaƙi ya same shi ya same ka ana gano wannan ko in dai ya tamara yaƙi to abun kunya ne kai ka zauna yana daura kamara kai ma dole ka daura domin na kai ma in ka daura dole ya daura domin ku menene wato kun riga kun yi wannan alƙawari wa hadha alhilfu kaga wannan alƙawarin da aka yi tun lokacin da khuza'awa suka goya ma banu hashim baya to allazi sara sababan shine ya zama dalili li fatihi makka lokacin da aka tashi cin makka wannan abun sai da ya tasiri manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku kuzaawa ai tsakaninmu da ku akwai alkawari tun daga lokaci kaza tsakanawa ne don haka tsakaninmu da ku akwai alkawarin taimakon juna don haka za ku taimake ni an bayyance wannan ai to wannan alkawarin ya taimaka wurin cinye maka da yayi <laughs> illa magana ce mai tsayi amma ya yi tasiri saboda me shi balarabe baya manta alkawari shi ake ce maka baya manta gaba a'a alkawari ne bai mantawa idan yayi alkawari to sai ya cika dan kana bin tarihi mutum a ce maka an caka masa wuka ko an tsara mai adda a duba mai a ga wannan tsaran ana yi rai ko za a mutu masana suka gani ce wannan tsara da aka yi maka ba za ka yi rai ba sai ya jinin sai rubuta a bango ya ce ne ya gaya wa ɗan uwansa ko wani nashi kalma biyu ku rasa da ya faɗa ya ce misali rubuta la tu salih wane kada ka karɓi sulhu bi ma'ana ai ta bala'i kada ka yarda da sulhu, ko raƙuman duniya aka baka ai ta zubar da jini kawai kamar yadda aka yi da kulai da abin nan ai ta zubar da jini saboda me wasiyar dan uwan ya ce in dai ni dan uwanka ne kada ka karɓi sulu to haka za ta yaki ce maka an yaki kan ƙwariyar nono sama da mutum dubu goma sun mutu sai balarabi ƙwariyar nono ta haɗa faɗa mutum sama da dubu goma a zubar da su kai balarabe wa ne mutum larabawan yanzu sun dai zama ga sunan ga sunan wannan ya zama dalilin cin maka da yaƙi kama sayati kamar da zai zo wa min ahammi ma waka ali abdul muttalibi to yanzu wane ne dai sarki abdul muttalibi ba sarkin gari ba shugaba a zuri a family ko shine abdul muttalibi dai a yanzu din dai har yanzu shine gaba to yana daga cikin manya-manyan abubuwan da ya faru dawa abdul muttalibi min umuril baiti wato na al'amuran gida manya-manya shay'ani abubuwa biyu haka ne min umuril baiti ko yanzu ba ya karɓi ragamar tafiyar da familin ba zuriya ba gaba daya to manya-manya abin da ya faru wanda tarihi ya fi rikewa a lokacin mulkinsa manyan abubuwa ne guda nawa guda biyu na farko da dai hifru bi'iri zamzam a lokacinsa ne aka tona rijiyar zamzam wa waka filfili da kuma yakin da aka yi ko abin da ya faru na mai ainihin magana giwaye da kusan alkur'ani ya ɗauko mana wannan labarin ana gane wannan ko Tayib da tona zamzam to dama ba zamzam ne a tun lokacin annabi Ismail akwai shi akwai kabilar da ake ce ma Jurham kamar da zamu ji nan gaba Jurhamawa su suka kafa garin Makka amma wanda ya fara zuwa mahaifiyar annabi Ismail da aka aje su a wurin wanda annabi Ibrahim ya aje su kamar da muka san wannan su kuma jurhamawa da suka zo a matsayin su na matafiya suka ga guri yayi albarka ga ruwa an samar da ruwa a Sahara suka ce tunda dama ruwa ke sa aka gari na aka suka kafa gari cikin su ma annabi Ismail ya aure da sauransu dai tafiya ta tafi to wannan jurhamawan da tafiya ta tafi dan gari suka zo suka ce nan fa asali garin mu ne dan aka ku tashi to kaji dalilin da yasa su kuma suka lalata rije suka tafi <laughs> na fata an gane wannan to mu je gaba wa khulasatul awwal wato magana a takaice summary na abin da ya faru na rijiyar zamzam ko annahu wato amara umira fil manani shi dai abdul muttalibi yayi mafarki an bashi umarni bi hafri zamzam cewa ya sake tono rijiyar mai zamzam wa wusifa lahu mawdi'aha aka siffanta mai a cikin barci cewa daidai wuri kaza rijiyar tana nan a wurin ka sake tono ta a cikin mai a cikin bacci faƙama ya hafi nan ya tashi yana gina rijiya fa waje da shi ashiya garin ginin rijiya sai ga dukiya allati da fana dafana hal wanda jurhamawa suka birni kawai sai ga dukiya iri iri hina lajau wato ilal jala'i lokacin da suka gudu inda aka kore su aljala shine kora kamar da alqur'ani ya ya binna lokacin da aka kore su in lokacin da suka tashi guduwa ba sa iya daukar duk abin da suka mallaka sai suka burna wasu abubuwa da arziki ne tsada ayi ta kubba na zinari wa duru'u da sulke sulke na zinari an san sulke sai dai yara haihuwa abuja suka ba san sulke ba sulke mara yaƙi wato kayan dai yaƙi irin riga da kamar sun ɗan jacket haka da ake sa wanda an harbe ka zai iya kare kamar da yanzu an kawo irin su bullet proof kuke ta kuma ne yawa riga ƙarfe sulke dai riga ƙarfe to duka sai ga su na zinari wal gazali da ainihin barewu barewa za ce ko barewu barewa yawa bareyi ko yawa na zinari mina zahab wanda suke na zinari ta kubban zinari Eh, sulken zinari barewu na zinari duk su nan barewa to da yawa barewa guda ɗaya to da yawa eh yawa to <laughs> lalle mun so mutum mu bashi wannan eh da ka ce barewar zinari kaga mutum zai wawaki ta <laughs> abin da yake da rai lallai ana nufin duk abin da ka gani a nan na zinari wanda aka yi na zinari an gane wannan ko kamar dai gunkinsa ko mutum mutumi ɗinsa to shi ne fadarabal asiyafa babal lilka'aba ya narka wannan eh, wato ta kubban na zinari yayi ma ka'aba ƙofa da shi wa daraba fil babil daidai kofa kuma ya narka wannan eh, barewu ce na zace ko ko bareyi ya nannarka su su sune wato kaman kofa haka kyaure ka san kofa daban shi abinan din kyauren daban an gane wannan ko duka yayi wa aqama siqayata zamzam lil hujjaj ya kuma ci gaba da shayar da ruwan zamzam gawa ga al hujjaj ga masu aikin haji walamma badat zamzam a lokacin da rijiyar zamzam ta bayyana naza'at quraishun abdul muttalib naza'at quraishun abdul muttalib sai quraishawa suka kama jayayya da abdul muttalib an gane ai shi kada ya fara shi kada ya me ko ba haka ba aikin shi kada ya fara yawa ya je kama yi wa kalu lahu suka ce ashirikna muna so ka samu cikin aikin nan ba ana ganewa kala yace ma ana bi fa'ida ce a ba ku isa ba ba zan yi ba ku kyale ne in yi aiki na ka san nan maganar gidansu ake wannan kuma abu ne da ya shafi gari kuna gano wannan akwai abubuwa da yawa da yasa muke samun matsaloli a cikin addini har yau da wuya ka tadda makarantar islamiyya ba rigima cikinta da wuya ka tadda masallaci ba rigima me yake kawo wannan me yasa mun taɓa tambayar mu. me yasa masallaci da gurin addini ake samun matsaloli galiban za ka samu makaranta wannan shi zai kirkire ta ya aji ɗaya ya aji biyu kila tun suna karatu a gindin bishiya ana gane wannan har ta zama aji biyu har ta zama aji uku sai ta zama wani abu ana ganin za a samu wani abu sai wasu mutane su zo su naɗa kansu cewa sun yi a kansa to daga nan sai rigima wannan tabbas kuma a cikin addini kada muke samu wannan da sadda za a kafa kai ka kafa ko ko ka zo an kafa da kai ba sai an kafa ya kafu ba za ka kafa kanka kuna gane wannan wanda mafi yawan rigingimin mu haka suke a cikin addini ku lura manya-manyan bagire da ƙanana-ƙanana yau inda za a ce maka misali wani fili ga ya a garin nan na san filayen masallaci suna nan da yawa tafka-tafka filayen masallaci na garin Abuja nan ba kowa yanzu a wurin ba kowa ba liman ba ladan ba na'ibi ba kwamiti kuna gano wannan ba kowa amma idan da wani zai je ya kafa sallah ana sallah shi kare a zama su biyu a zama su biyar wannan jama'a ɗabi'an mu musulmi kuma duk inda kaje ana nan sai yace kai zan gina masallacin nan ko kuwa? a bari mu gina ana ginawa to ran nan za a samar da rigimar liman da na'ibi ran nan za a fara rigimar liman da ladan ran nan za a fara rigimar liman da kwamiti wallahi jama'a dole mu zo mu gane addinin nan don Allah muke yi in ba ka ba mu tattara mu koma ga Allah ba mu yi komi ba muna ganin mun yi aikin Allah kuma mu yi komi ba dan dole mu ga mu gaskiya ni dai ina karantarwa makarantar islamiyya zan iya cewa tun da ba shekaru garan ba kamar sama da shekara 20 an banci wannan ai amma babu abin da ke ci mun tuwa a ƙwarya irin rushe wadda makaranta ke yi dalilin rigima kuna gano jama'a rushewar da makarantun addini su durkushe gaba ɗaya su dawo ba su barin babu misali an yi lokacin na shugaban makaranta ɗalibi ni ne kama abinda kuke ce head boy kawai wata rana muka zo muka ga gaba ɗaya an kori malamanmu gaba ɗaya an kawo sabbin malamai an zuba ko ina kowa da ajinsa hada wanda ke zo na ofis an gama shugaban ɗalibai na je na samu wancan na ofis ne masa sallama maka gaisa na ce gabata malam kaji kaji suna na wadi kuma kaji ajin da nake kuma kaji aiki na a makarantar nan tambayar da nake so in wa malam shi ne akan makalla ba za ku yi mamaki ba ku zo makarantar nan ba yau aka gina ta sabuwa ba gini ne dama shekaru a ce ba wani malami ko ɗaya ku zo ku tadda ba malam sai ɗalibai ko ba haka ba a ce duk ba malami ko ɗaya sai ɗalibai kawai matan aure da yara duk sau ina malaman suke sai shiru na ce to ko jiya jiya akwai malaman mu suna nan malam wane da malam wane ce eh, da yawa ma ya san su na ce to wanda suka zo suka kawo ka ba za su gaya maka yadda aka ba ni kuma ban kai matsayin in san yadda aka ba ni ɗalibi ne karatu nake amma ni a fahimta ta to tabbas yadda aka yi to wata rana ka kuma za cire kwa kansu abu ya koma wasa kuma waɗanda suka kawo ku ƙarshe ba su ma san me ake yanan gurin ba Allah ya taimaka ya tunani ya kira sauran suka yi mutum ɗinsu mai suka ce wallahu alam suka tattara ina sai ina suka ga ce wannan mu ba za mu yi ba a je a nemo malaman da suke nan ƙarshe dole aka haƙura aka dawo da malamai suka yi gaba wannan a matsayina na yaro ɗalibi na san ana rigima tsakanin malamanmu da iyayenmu ko ba iyayenmu bane hmm. iyayenmu ne wayannan su kuma wani ne su malamanmu idan yara suka gana faɗa baba da mama yaya kuna ganewa wai yaushe musulmi za su gane aikin Allah na Allah ne mu zo mu zauna kuma dan Allah me daidai mu gyara me kuskure kaga yanzu waɗannan mutanen duk da ya fara gina rijiya ina suke yanzu dama ta me ta samu ko ba haka ba dan haka a zo yanzu to sama ciki kamata yayin da za a fara sarawa na ne za ka yi zan tono zamzam to mu yi tare kaga duk abin da aka samu an sha wahala tare ba abin da ba shi ke ce kura da shan bugu to kaga yana daga cikin abin da ke hada mana rigima wato a musulunci dole kai tahdid ka san ina ne matsayinka kai waye kai kuna gane wannan ina ne shari'a ta tsaye da kai idan shari'a ta ce ka tsaya a lamba uku in ka je lamba hudu zunubi za ka samu la tafriqa wala ifraqa ba wuce iyaka sannan babu kasawa ka tsaya inda aka aje ka yana daga cikin jinjina wanda Allah ya wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kazalika ja'alnakum ummatan wasu ɗan. Allah ce mun sanya ku al'umma tsaka tsakiya kuma ai nuwa mu ne zuwan farko ba ba kuma mu ne ba wasu a bayan mu mu ne al'umman ƙarshe kuma an ce an samu tsaka tsakiya ne ake nufi al'umma masu tsayawa kan shari'a wato ba ku wuce inda Allah ya ce wato inda Allah ya ce ku tsaya nan kuke tsayawa ummatan wasadan al'umma mai bin shari'a wai me yasa ba a irin wannan rigingimu a coci ko da ana yi bai kai namu ba yanzu haka ina san akwai kes ɗin masallaci a unguwarmu da ake fama da shi an je wajen sss an je wajen police commissioner an je wajen wani ne masallacin bai kai rabin wannan ba hakimin unguwar ya kasa yanke matsala wanda ya ba da gurin a yi sallah ɗan ɗariƙa ne sama da shekara goma sha biyar waɗanda suka gina gurin ‘yan izala ne suka gina su ne limamai su ne ladanai su ne komi suna addini sai ‘yan uwansa suka zo daga garinsu su kuma malamai ne na ɗariƙa ya suka ce suna so a karɓi masallacin a ba su ci gaba da yin abin da suke yi irin na abubuwan ɗarika ka sa abin ba zai haɗu ba da na ɗin izala ko ba haka ba inda yana son azan na lafiya suka ce a basu kamar wata ya ce a bashi masallacin shi har yau tafka rigima ake ana na ana tafka rigima shi yanzu ya za a yi wanda ya raya abu shekara goma sha biyar ya baka masallacinka ya zai da ginin sai ya baka jama'a kuna gano wannan kaga yanzu wannan menene neman rikici ne fi wadahin nahari ko ba alƙali bane kai ka san mara gaskiya na ba ta gano wannan ko ba alƙali bane kai ka san wane bai da gaskiya a nan wurin bai da kuma abin da yake bai taimakawa hatta ɗansa mai wannan rigimar ɗansa babba ce baba wannan fitina ce baba sai kawo matsala ce kai kai ba za ku yi bayan ranar shi ma mutunci to ina ina ina ina rayuwa anan yanzu magana har kotu ta tafi ƙarshe aje gaban alƙali arni ta ce ko duk a miƙe da malamai da manya da kowa ya miƙe a wulaƙance haka matar ke cewa lokacin ana wurin wurin wurin abin nan eh, jami'an tsaron farin kaya marasa mutunci ku zo kuna tozarta addini kuna faɗa da tije da ku geme geme ku zauna ce a tsaye ku tashi ce ku zauna haka ake wulaƙanta limamai da malamai mutane daidai waye kawo su eh waye kawo su duk da muna da zuciyar yin addini tun da gurin gaba ɗaya ƙila naira miliyan ɗaya ta sai wani gida sai mu ce an ƙyale muku miliyan ɗaya ko dubu goma goma mutum na rasa rasiya an fahimta ai kuma kowa inda za ka gane muna da kuɗi zan tashi watan da wani ya sai kashi hudu na nama dubu ashirin ko kuna ganewa mutum yana bai da kuɗi sai an tashi watan da ya sai kashi hudu na nama dubu ashirin ya je cinye kamar mai amma addini ba, ko dubu biyar bai ba addini wallahi wannan abun bakin ciki ne jama'a sai ga abu kamar ɗan karami amma in aka ci gaba kai kusan ya zama kamar kaddara da makarantar islamiyya sai ta samu rigima eh a a yanzu shi ya eh. eh, shi yanzu wannan ya gano izala kuskure ce don haka zai kwace ba ka <laughs> eh, eh. a haka da yi yawa yanzu kuma eh to abin da zai faru shine yau da wani bangare zai bude fara sallah ɗaya bangaren sai taso gara a bashi ba sallah ai mu wasu al'umma ne wato yadda kasan kaddara ce ga masallaci sai an yi rigima kaddara ce ga makaranta sai an yi rigima ai haka muke ai haka muke ai matsala shine wato a musuluncin baka san baka san bagiranka ba ni ma ban san nawa ba baka san aikin ka ba ban san nawa da kowa ya san aikin sa akwai abin da mutum ya san ba nashi bane shi da kansa ya san ba nashi bane saboda na farko dai tukun komai zaka yi sai ka san shi wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya alama mai kuma lafi abinda ba aikin ka ba wani lokaci ja baya zaka iya taimakon addini ta hanya da yawa ba sai ka je ka tada rigima ba to amma da yake mu mun saba da rigiman ko dadin ta muke ji da sauransu to ka gani to kuma wannan abu ne ya samo asali kaga yana zaman lafiya yana aiki nan take suka zo a shirikina dan samu ciki kuma mutum zai zo kawar da kyakkyawan niyya zai taya samu a ciki na eh

ni abin ya ana da eh, rigima saboda ba zuciyar sayan ai ba ai haka muke ai ah, in banda Allah ya sa aka kauda kai wannan na jikin nan Jaiz ban ai rikici za yi ni har karatu nayi abu eh eh akwai wani da ya zo nan ya haɗa mana wanda shi mana interview din wani malam eh ka ringa tafi faɗa da shi da shi ne ina ibu liman eh wallahi sai zan kira lokacin da yayi wani alasan din nan wanda yake sakatare eh aka ka ba ka kawo kuli aka kuda ga masallacin gaba ki daya eh aka ringa faɗa ana jefa tiya ga daga baya aka zo aka cire aka ce to sai ka kira shi masallacin izala a ba eh izala ta zo aka zo mu dama ɗalibin da suke da wannan eh za ka zo a gani za ka zo a kira wasu da gani. su su su eh su gani eh duk wanda suke wani masallacin to da limaman da kuma da su wani su fiya to to eh eh to yanzu ka ga ni dai ban taɓa ganin ana haka a coci ba ta yi ka taɓa gani eh galiban wato ka ga su e eh, a su wa'ancan su kuma wani abu ne daban kuna gane wannan wato su galiban wata magana ce ta shigo ciki ai ba batun ibada bane ai kaga mu ba masallacin kudi ban san shi ba masallacin kudi wanda ake harka kudi da wuya ka same shi masallacin harka kudi su kuma gaba daya mutum kan iya gina coci ya ɓoye da wani mugun abu da yake aikatawa yana yi a coci a madadin cewa wurin ibada domin hukuma ba ta faye mai da hankali akan wurin ibada ba kagan ba haka to shine misali kama a ce wurin tsafi a yi da sunan coci shine ga ana harbe harbe ana kashe kashe ko kuma misali mutum ya mallaka ya mai da wani abin samun kuɗi kamar da yake business ai kaga mu masallaci ba wurin business bane misali ba me in dai ba masallaci an yi tunani an nema mai ko bohol na samun kuɗi ko gidajen haya ko ka sana'a ba kusan masallaci kullum fi sabilillah ba yanzu ake zaga da da kwando ba ai kaga mu haka masallaci yake su kuma ga, ai ba haka bane guri to ala ayi hal mu na mu ya kamata mu san abin da muke munzul bidaya ina fata an gane wannan wannan masallacin yadda aka yi an yi min daidai da aka kyale wa dariƙa dan da an biye wannan da jikin musai wanda ke jikin jami su dai wanda suke gurin su dai ahlus sunna ne sama da shekara 25 suke sallah a gurin to amma wuce bayan Allah suna sallah guri saboda wanda ka zo kai renovation bai baka dama ka anshi abubuwa ka da naka ba har ka hada rigima mutane sai su zo da sunan taimakon addini su sa da fitina ba haka ake yi ba yanzu wannan gurin tun da aka yi wannan rikicin tun ne bin ci gaba da karatu ne ce a saboda me tun da dai ni ga inda nake da zaran na faɗa abin da ya sa muku matsala za mu samu da da tun farko kada mu fara saboda ni kuma abin da yake littafin nan ko za ka watsi shi na gani za ka shi za ka ji a baki na iyaka ke nan aka kuje kuje ku yi aka mai da guri wajen kiɗe kiɗe da da da da ihu na amfani sa to gara da aka yi haka a bari din a je a nemi wani guri ita gaskiya ko ba jima ko ba dade sai ta halinta wannan shine gaskiya amma dai mu sani lokacin da zaka kutsa kai cikin abu kana so ka tada rigima ba haka ake yi ba ita dai wannan sunna da ake ta magana sunna sunna ko izala izala da sauransu idan da kana iya murkushe ta ai tun tana dakin uwata za mu kushe ta amma yanzu ba ya za ka yi me za ka yi hatta hukuma ta yadda ba ƙungiya mai ƙarfin ƙungiyar izala ƙungiya dai wanda take da ƙarfin ƙungiyar izala a afirka nan ba to ba dai kamata wanda ke da tafiya kan tsari kuma an lura da tafiyar ta cewa tafiya ce ta sunna tafiya ce ta addini ba rigima da haka ita ce ƙungiya kadai da saudiya ta ba license na wa'azi ita ce kadai za ta yi wa'azi a saudiya masallaci masallaci ƙungiyar izala ce kaɗai ke da wannan da ba ta mana gane wannan ai kowa ana kallon abin da yake ana bin tarihi tsada kallon yanayin abubuwa da yake tafiyar da abubuwa da haka akwai abin da ba yadda ka iya da shi kawai in kuma kana ganin wani abu ne ba daidai ba a ciki ka gyara amma cewa kada a yi ba dole sai yi kungiya amma yin kungiya ba laifi bane kamar da makaranta a littafin tarbiyya ba dole bane sai yi kungiya an gane wannan ai ko baka yi kungiya ba za ka yi addini amma yin kungiya kuma ba laifi bane aikin da kungiyar ke yi ne ke iya tabbatar da kungiyar a mai laifi ko a mara laifi to mu koma karatun mu to dan haka dai suka nemi cewa ya raba su ya dan sa su a ciki yace ma ana bi fa'il zan yi ba hadha amrun khusistu bihi wannan abu ne ni kadai Allah ya zaba falam yaturku su fa bashi ba hatta kharaju bihi lil muhakamati ila kahinatin ila kahinati bani sa'ad suka ce ba za mu kyale ka ba fa tunda mun hango alamun maiko maiko dole sai an je babba kotu ina fata gane wannan a lokacin kotu wata boka ce alkali tana can wato bokar banu sa'ad ba muna gane wannan suka ce to sai mun je kuma nesa ne walam yarji'u haka ne hatta arahumullahu fi tariqi ma dallahum ala takhsis abdul muttalib bi walam yarji'u wannan tafiya da suka yi aka tinkari kotu da Abdul Muttalib da magoya bayansa da Quraishawa da magoya bayansu ko kaga kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaji rikici da Quraishawa tun gurin wa <laughs> tun wurin kakansa amma shi wanda ai da haka shi Abdul Muttalib ya tafi da jama'arsa cewa shi fa zamzam fa rijiyar nan aikinta da kula da ita da shayar da mahajjata aikinsa ne shi kare Allah ya zaba su kuma suka ce ina abu ne da ya shafi gari mu ma muna ciki don haka mu je wajen boka abinda ta faɗa shi za a yi to ba su dai kyale shi ba hatta arahumullahu fi tariqi sai da Allah ya nuna musu a hanya ma dallahum ala taqsis Abdul Muttalib suka gani kirikiri da ke nuna Allah ya zabi Abdul Muttalib ne kadai da rijiyar Zamzam banda su shine idin a wannan lokaci nazara Abdul Muttalib Abdul Muttalib ya ainihin yi nazar to nan kafin nan tabbas wannan gaskiya an yayyanke sosai amma abin da ya faru shine suna tafiya gaba ɗaya sai ruwa ya kare Abdul Muttalib da jama'a sa baya da ruwan sha su ma waɗannan Quraysha da jama'a sa wuri ɗaya za a amma tafiya daban-daban kaga ai galibi ko dan uwa da dan uwa kai rigima ana faɗa yara in za a je gida ga an tafi daban ko da an tafi dare an zo me daban da kowa in ya zo zai faɗi nashi complaint Eh, eh, an gane maganar ko da haka su wannan suna tafiya wuri ɗaya za a amma daban-daban ake tafiya kowa sai ruwan sai kare wannan ya da zango a can bai da ruwan sha ba dama yin gaba gashi a sahara wancan ma ya da zango sai ga hadari sai Allah ya labka ruwa daidai inda Abdul Muttalib yake su kuma aka kyale wancan a rana to da yake suna da hankali suka ce kai uwa mahaukata wani wannan ishara ce daga Allah cewa babu da gaskiya <laughs> eh. mu kyale eh, irin nasu na abin nan kaman boka ko gunki ai suna da wannan don haka ishara ne daga wannan abin da suke bi cewa ba su da gaskiya wannan alama ce ta ba su da gaskiya don haka yanzu abin da za su yi su tattara su koma batun ma a je wajen bokan ma bai taso ba a koma gida eh, ƙureshawa ne? Eh, shi ma ba ƙureshi ne amma ai yanzu kaga ga zama wani abin da fashin kuke cewa yauwa wato an rabe yanzu ai ai kaga dukkan su ƙureshawa ne kamar yanzu ka ce hausawa sakkwatawa kanawa zage zagi eh, abin nan da gobirawa da duk hausawa ne ko ba haka ba to amma aka zo kowa kuma yana da mai kabilarsa to wannan kabila kabilar su ma suna da ita daban-daban shi kansa alƙur'anin nan in ka koma laraba Allah ya sauke shi da harshe ashirin harshe daban-daban harshe ashirin tabbatattu ingantattu kira'a goma harshe ashirin hafsu da shi da shu'uba ƙalun da warshu za a ce ƙalun an nafi warshu an nafi na fatan gane wannan kuma da zarar an zo ana karantawa za ka rika jin bambance-bambance ce wannan wahiya ce wahaya da sauransu to dai wannan kowane balarabe shi kansa ya san ƙur'ani mu'ujiza ne manzo salatuma ya zo yana karanta ƙur'ani kamar yanzu ka ce ya zo yana yi da sakwatanci an jima ya yi zamfaranci an jima ya kananci an jima ya kaga duk wanda ya hausa sakwatanci ka san sakwatanci yake duk wanda ya hausa kananci ya ce wannan bakarmi duk wanda ya katsinanci ya tsaka wannan wasu kalmomi da za su fito bakin sa ke nuna ba tsine ne to sai ka ji alƙur'ani na yi da kowane yare shi kuma ka san wannan annabin misali dan kabila kaza ne amma gashi ya iya na kowa ka san wannan qur'anin daga waye daga Allah yake dan da ina ya je samu duk wannan abun gaba dai kuma daidai ka san daga waye ne daga Allah ne ina ba ta mana gane wannan to nan rikici ne tsakanin quraishawa da quraishawa amma quraishawa sun haɗe kai wajen fada dawa da shi Abdul Muttalib saboda ya samu me ya samu duniya don daukaka ai samun duniya ne dan in ya zama shike da ruwan zamzam a hannunsa za a rinka jingina zamzam gawa gare shi yanzu ya zama ya duk sanda aka zo aikin haji daga duniya daban-daban aka iso gurin ce ruwan zamzam nawa na abdul mutane ce to kai nawa da ba muna gane wannan karka ɗaukaka don haka wane mutum to haka dai 'yan uwa al'amarin ya ci gaba da kasancewa suka gano cewa dai tabbas ba su kan gaskiya to daga nan shi kuma sai ba kance an san ba kance alƙawari alwashi yayi alwashi wa Allah an gane wannan ko yayi wa Allah alwashi wato shi Abdul Muttalib yace la in la in atahu Allahu asharata abna yace wannan karan da yana ga bakin ciki da ina da ƴaƴa gwarazan mayaka dan lokacin da maza ake tinkahu da ina da ƴaƴa maza gwarazan mayaka da ba za a yi mani haka ba kuna fahimta wannan domin idan kana da ɗa shi ma yana da abokanai da ɗan da abokanan suna bayanka in kana da wani ɗa shi ma yana da abokanai da ɗan da abokanan suna mai bayanka in kana haka da haka sai ka ga 'ya'yanka goma sun jawo ba mutum ɗari ko mutum dubu to shi sai aka waye gari ba ya da jama'a saboda me ba ya da yawan 'ya'ya ya ce ya Allah idan ka bani 'ya'ya goma wa balagu suka balaga suka girma an yamna uku wanda za su iya kare shi la haranna ahaduhum indal ka'aba saboda godewa Allah zai yanka ɗaya. balarabe ya ce kuma shi wannan abin da kake gani alwashin nan ko yanzu mutum ya yi shi fa yana samun abin da yake nema ya Allah inda na ci jarabawa zan maka azumi uku to sai ka ga ci jarabawa wajen azumin ne kiki kaka shi yasa manzo sallallahu yake cewa inna ma yakhruju min al-bakhili shi alwashi yana fitowa ne daga marowaci wanda ba zai wa Allah ibada ba in ya ibada ya roƙi Allah a'a sai ce ya Allah in kai mun kaza zan ba kaza ya halatta amma kuma alama ce ta mutum marowaci ne rowa ta ibada yana da rowar ibada an banci wannan ai ya Allah in ka sa na samu nasara a abu kaza da nake nema zan maka umara an banci wannan ko zan yi azumi ko ko zan yi kaza ko ko zan yi kaza ko zan yanka rago in sadaka da sauransu yace idan Allah ya ban ƴaƴa goma maza kaga tun nan za ka gane haihuwa ta wuce yadda kake tsammani mu yanzu da aka koma ana tsoron haihuwa ba abin da ya jawo mana face lalacewa kwakwalwa da aka ɗauke mu aka kai mu gaban turawa suka zo da suka lalata mana tunani suka raba mu da Allah suka nuna mana tsoron duniya ka shiga uku wallahi in ka fi 'ya'ya da yawa ka shiga bala'i suka tsorata mu suka lalata mana tunani daga lokacin sai muka fara tsoron haihuwa har ma ya zama addini a gurin mu har ma wai mu muka koma muna zagin wanda ya haihu saboda lalacewa amma asalin haihuwa ce alkhairi duk abinda manzo sallallahu alaihi wasallam zai roka ma wani to alkhairi na a ci gaba da almajirai a a ai almajirai da ake da su rashin bin shari'a almajiranci asalinsa addini ne almuhajiru amma wannan wanda ake yi a yanzu na bara shi wannan haramun ne wanda ake yi a yanzu haramun ne ina zuwa ka ɗauki ɗanka ka kai shi bara saboda in kai haka ba kai maɗan adalci ba musamman a wannan zamani sai in dai za ka kai ɗan naka bara sadda za ka kai shi ka aje buhun shinkafa buhun masara kudin cefane sabulun wanka rigar sawa kudin da za a kai shi asibiti in bai da lafiya sannan ka aje na malami wannan na yaron ka ne ce na e eh, karatun ƙur'ani. sannan ka aje na malami idan ba za ka yi haka ba ka saba wa Allah domin tarihin malaman musulunci da suka yi karatu ba wanda ya bara ba wanda ya je yana roƙon mutane amma haihuwar ƴaƴa da yawa yake kawo bara ba gaskiya bane ba haka bane wani dan sa ɗaya ne tak kuma yana bara wani ƴaƴan su biyu ne rak kuma suna bara kuna gane wannan uba ne da bai san mutuncin kansa ba ya ɗauki ɗan nasa ya kai bara shin kuna fahimtar maganar shi dan shi bai san mutuncin kansa ba bai san addini ba bai san yadda ake yi maɗa ba bai san ɗa amana ba uban da bai san ɗa amana ba ne yake ɗaukar ɗansa ya kai shi ya sa shi a titi yana bara amma eh. Eh. eh to yanzu maganarsa sai ta fito a cewa idan baka san haƙƙin ɗa ba kada ka haife shi kun gane karatu to kuma wannan karatu ne da zai shafe mu da mai ɗa ɗaya da mai ɗa ɗari duk ɗaya ne a nan wanda bai san haƙƙin ɗa ba abinda alƙur'ani ya faɗi game da haihuwa cewa ya liyun fi ƙwazo sa'atin min sa'ati mawadaci ya ciyar cikin wadatarsa ba man qudira alaihi risku wanda Allah ya takura arzikinsa falyunfiq ma ta hulawa. ya ciyar cikin abinda Allah ya bashi akwai mai yalwa arziki akwai mai takurarren mai arziki wajen ciyar da mata da ciyar da 'ya'ya sai yi iya abin da kake iyawa idan ka yi iya bakin yinka ke nan iya iyawarka abin da ake ce ma shi shine kamar gudun zomo bakin kare Ta san duk domin da kare ta so shi gaba kaga ya kama shi to kwadi ya gama tsalle tsallensa da kwaban da zai yi bai samu guduwa ba muna fahimtar wannan shine masalatun ba abinda ka kaga dama bane masalatu ka san ba wajen da masu masalatun yadda kaga dama a a yadda kai bakin yinka bakin rai bakin fama shine masalatu to ka ciyar da danka iya bakin rai bakin fama ka dauki nauyin sa idan muka dawo rayuwa irin takunan cikin garin Abuja wani na kai dan sa makarantar 100 in akwai wani na zuwa ta biyu wani na zuwa ta uku an ce akwai makarantar miliyan da wani abu wani ya taba gaya man yana biya wa ɗansa sama da miliyan sama da miliyan ana kashewa kenan da mai dubu ɗari biyu da mai miliyan ɗaya ne ta dubu arba'in ta alhamdulillahi kuna gane wannan can gurarenmu akwai makarantar dubu biyar akwai ta dubu goma private kenan banda makarantar gwamnati wanda ai akwai su a garin nan ai kaga kowa daidai ƙarfinsa yake yi shin kuna fahimta wannan inda Allah zai kama uba shine ne yana da ikon ba yaro ilimi lafiyayye ya bashi na addini da na sana'a Allah zai tambaye shi domin ya tauye mai daga cikin haƙƙinsa ko da ɗan ƙwara ɗaya ne ko da ‘ya'yan sun kai ɗari wato ina so in bambance a maganarsa tsakanin yawan ‘ya'ya da ƙarancin ‘ya'ya bai da alaƙa da bara me yake kawo bara rashin sanin ciwon kai rashin sanin amanar ubangiji shi ya kawo mu cikin bara cewa in ka haifi ɗa ɗaya za ka iya ɗaukar nauyinsa ba za ka iya ba sai in Allah ya so ka ɗauka barin ba ku misali ɗan ƙarami za ka ga mutum an haife shi Allah ya ɗora mai wani ciwon da za a rika kashe dubban ɗaruruwa a sati ana samun haka idan ɗan kaɗe ne Allah ya mai wannan sai ya kai yi ka a ga dubarka kuma ga mai ‘ya'ya rututu suna zaune lafiya ko ciwon kai kuna gane wannan ko ciwon kai shi yasa Allah da ya tashi magana akan haihuwa sai ya kira ta kyauta ina ba wanda na so kyautan 'ya'ya maza zalla wanda na so in bashi 'ya'ya mata zalla wanda na so in hada masa wani ma in bashi baya haihuwa yaya jama'a ko muna fahimta wannan matsalar wannan bara a takaicen takaitawa laifi mafi girma na hukumominmu ne ba su damu ba saboda ba 'ya'yansu bane ba ƴan uwansu bane amma yau in ɗan majalisa suka ce ba su so dole a bari ai gwamnati ba wasa wace kada mu sake ganin yaro a titi magana ta ƙari kada mu sake gani a jingina shi da addini a zo a tattauna da malaman musulunci malam e bara musulunci ce e a ina ne Allah ya ce ku tura yayanku bara dan nuna mana ayar ku sauran malamai in ya ce haka ne in gaskiya ne ku gaskata shi in ƙarya ne ku ƙaryata shi eh malaman da suka halatta nake magana ban so in kira sunan su ai mun san su sun ce halal ne ma aikin lada ne amma su ba sa bara su ba su bara gingima gingima motoci suke hawa gingima gingima su na misra suna karatu kaga kenan ba halal bane inda ibada ce kai kamata ka fara yi duk wanda ya kira ga addini ya fara yi ƙarya suke yi saboda matsalar shine kishi idan dan izala ya ce eh sai wance ya ce a'a saboda ya saba mai kuna gane wannan ya zan yi saba ma wani tun da dai wane ya ɗauki jam'iyya ta ba, to ni kishiyarta ta zan ɗauka saboda muna da rigima ni da shi duk abin da ya faɗa ba zan ce haka bane kaga wannan ba addini bane ya koma san zuciya to wannan bara ba ta da alaka da musulunci ko ta nesa ko ta kusa nan nan kusa imamul bukari maraya ne yana ciki mahaifinsa ya rasu suka ce an haifai yana karami mahaifinsa ya rasu sai mahaifiya sai wansa mahaifiyarsa sai tsaye an dace da mata sai da ya haddace Qur'ani yana shekara tara yana shekara tara kaga uwa ta kai uwa yana gamawa ta tattara duk abin da Allah ya hore mata tafiyar, ta zuba mai kuɗi a jaka ta ce tafi neman ilimin hadisi wurin malamai Yaman Syria ko ina bi yake maka da gari daban-daban yana yawon neman hadisi shine yau Imam al-Bukhari ya buwaya a duniya ba kamar Imam al-Bukhari wajen ilimin hadisi ba a samu littafi kamar sayyul bukari ba shin bara ta tura shi idan kudi ya kare maraya idan kudi ya kare ta tura mashi lokacin ba ma waya sai a binciki ina yake an san cewa yana yana iraki a aika mai aji ai ya bar iraki ya tafi siriya ya akwai lokacin da shekara bakwai ya dawo da yan wasu dirhamomi ta tambaye shi cewa ya kake kana ci abinci ce ai kudin da bai kare mama har yanzu kudin yana nan da yake zuciyar shi ilimi ne a cikin ta babara ba kuna ganewa ba wai bara yake so yi ba me yake so yi karatu da haka me tara karatu amma yaran nan zaka tara mutum bai baka izu biyu wannan bara da ake yi hukuma suka fi kowa laifi na biyu sai iyaye ko kace jahilan iyaye ko kace azzaliman iyaye duk sunan su ne akwai jahilci akwai zalunci ka dauki danka ka tura shi bara ina fata muna gane wannan yace yana roƙon mutane mutum ya zo yana sayan lemu ya zo yana rike mai riga waye ya bashi kudi ya fi omo kuna gane wannan ina uban da ya haife shi waye ke da in maraya ne dan haka muke da duril aitam gidajen marayu ba addinin da ya gatanta maraya irin addinin musulunci wanda mun yi ma mata muhadara a nan ta awa biyu akan haƙƙin maraya a musulunci da kuma muhimmancin ɗaukar nauyin maraya ina fata mun gane wannan ka ɗauki maraya kai alheri ne gare ka albarka ce gare ka ya kamata maraya ya kuma uwa ya kuma uba jin daɗi aini musulunci in maraya ne uba ya rasu kaga wannan wani abu ne daban ko musulunci radi ya riga yayi me abin da proper arrangement wanda ya kamata a yi na me kamata yi in an mutu ai warwasan maraya in da mun san meye maraya kenan kaga maraya musulunci ya riga ya magance matsalarsa tun kafin a samar da me maraya ba ya da matsala amma mushkilar da muka samu mu anan mu masu dan hali ka tambaye ce banda ƴaƴanka yaro nawa ka dauka don Allah kana taimaka mai yana zuwa makaranta sai ka samu mutum goma ba mai yaro ɗaya kaga wannan ya taimaka ba dauki nauyin yaran ne akwai wanda talaka ne Allah bai bashi ba ko ba za ka ce kada ya haihu ba dan yana talauci jama'a muna gane wannan talauci wannan abu ne daga Allah dan yana talauci ka ce wani kada ka haihu a'a wa ya san gobe wa ya san yadda za a yi anjima haka sai Allah da ka baka da ikon cewa kada wani ya haihu da ana cewa haka to da sahabbai ba su haihu ba da magabata ba su haihu don haka dai bai da alaka ita bara hukuma ta shigo ciki ta hana bara malamai su fito su yi wa'azi bara ba musulunci bane iyaye su ji tsoron Allah bara ba ta da alaka da musulunci ko ta nesa ko ta kusa amma haihuwar 'ya'ya to ga zaman to rige rige kake ka haifi 'ya'ya adadi ne yawan gaske kuma kana mai dogaro ga Allah inda ma za a yi magana shi ne tarbiyya kuna gane wannan ai nan ne ma hadari ko kuna fahimta a wurin wasu mutane tarbiyya Shi ne ka kai ɗanka makarantar boko ka biya mai kuɗi mai tsada ya karatun boko ka mai tarbiyya eh a wurin wasu haka suka fahimta kaga wannan fahimta ita kanta kuskure shi idan mutum yi karatun zamani ba addini baya gaidin ɗinsa akwai matsala kuna fahimta wannan addini ba shi ke tafiyar da tunaninsa ba faɗa zai dawo yana da addini eh saboda ba addini amma duk mai zama haka ai wannan karatun da shi da wuya ya koma fada da addini ko da yayi fada da addini za a iya dawo da shi ce wani ba haka bane ka je da yake dawo kuma goyi bayan addini saboda shi wane ne shi mutumin addini ne amma wanda ba ruwan shi da addinin fa jama'a muna gane wannan shi yasa kake ganin wasu mutane kowa ya sallama ya san ba imani a zuciyarsu aikin su ya nuna ga mu da su a nan gingima gingima ba su da imani ko na sisin kwabo aikin su ya tabbatar da ba su da imani ba su jin tausayi ba abin da ya dame su bane wani ya mutu da yunwa ai duk da su nan ba ma sai an abin nan ba sun ga dama su talauta kasa su azurta kansu eh da sauran abubuwan da ba a rasa ba tun me kawo saka akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu kalla bai yiwa mutane bature ya zo ya lalata maka tunani manzo sallallahu alaihi wasallam ya dafa kan Anas dan Malik da ya shekara goma yana masa hidima yace ya Allah wannan yaron ka bashi yawan yaya ka bashi yawan me yaya idan da yaya aibu ne manzan Allah zai roƙa mashi aibu ce ka ba shi yawan shekaru daɗewa a duniya alkhairi sannan ya ce ka ba shi yawan dukiya ita ma dukiya ba sharri ce. idan ka tafi da ita a hanyawa sai ce sannan ka yi masa albarka a cikin ƴaƴa a cikin me dukiyar a cikin me shekaru kuma ko kuna gano duk abin da annabi ya ce Allah ka bawa ne abin nan ba aibu bane yana da kyau mutum ya gamsu da wannan ya zauna lafiya ya gamsu da wannan ƴaƴa alkhairi ƴaƴa haihuwa bature ne da baka tsoro haihuwa alkhairi ne kuma maza da mata kada ka kuskura Allah ya ga a zuciyarka ka fi son haihuwa eh, ka fi son kaza a'a duk abin da Allah ya baka shirye kake ka karbe shi da albarkar da ke tare da shi ila ƴaƴa mata a ce ai galibi eh, liability muke ta komai ne ba su komai sai nauyi haihuwar ƴa mace rahama ne gare ka tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata guda biyu guda biyu wata ruwaya guda uku wanda ya dauki nauyin ƴan uwansa mata guda biyu ko ƴan uwansa mata guda uku tun suna kanana har suka balaga ya aurar da su aljanna ta tabbata gare shi amma ni ban da hadisin ƴaƴa maza ko guda goma ta yiwu akwai ni ne ban da shi kaga ba zan ce wani bai da shi ba ni dai ban da shi amma na ƴaƴa mata ina da shi to idan mutum ya san ana samun aljanna da 'ya'ya mata zai ce kada ya haifi 'ya'ya mata wannan wanda ya haifi guda uku kenan biyu ko uku ina wanda ya haifi goma ina wanda ya haifi ashirin kuma ya ɗauki nauyin su ya kuke tsammani ka san ta inda zaka aljanna duk fari gima nan da muke da muke so mu ce aljanna mu muke so mu ce wai sai mu ce zo ya baka tsoro wai yara kudin makarantar su wata makaranta yaron da ya makarantar dubu arba'in ko ta sittin ko ta ɗari za ka samu wani wanda ya ta miliyan in ya shi karatu wani ma makarantar gwamnati kawai tsabar gasa ce ake yi da nuna dukiya da nuna arziki amma abin bai da wani abin nan gasa ce galiban eh, ita kuma tarbiyya ai mun karanta da ku ana daga ina ake tarbiyya jaha ce guda hudu duk wanda yayi filin ya kasa sai an ga wannan kasawar tarbiyya bangare hudu ke tarbiyya iyaye malami gari gwamnati duk wannan matsalolin da ake magana idan za a zo a baje kolin ilimi sai ka gane gwamnati ta fi kowa laifi kuna gane wannan hatta akan almajiran so nawa ake fidda kuɗi da sunan almajirai maƙudai ana maganin abu jihohi su fitar su sace federa ta fitar ta sace da sunan almajiran za a magance shin almajiran nan ba iyaye a nemo uban mana ko ina yake ko ba haka ba ce wannan dan e, eh, ya aka ka kawo shi bara ina so karatun Qur'ani garin ku ba a karatun Qur'ani garin ku ba a karatu ko ba tambaya bace garin ku ba a karanta Qur'ani sai ka kawo shi nan haka magabata suka karatu don haka ka dauke ɗanka, muka sake ganin mutum mutuncin shi kansa malamin a jami'ar kunni idan za ka koyar da yaya ku arrangement da iyaye ku tsari duk wanda ya kawo dan ya jabi shi kuna ganin jama'a yanzu haka akwai makaranta tana nan ina jin hayar riga sani a Kaduna suna ma dai da yawa naira dubu ɗari a shekara ɗaya za a karantar da danka sakandare tun daga JS1 har SS3 kuna gano jama'a sannan karatun addini a ciki kudin hadda a ciki dubu ɗarin nan a ciki za a kukuta a bashi abinci sai dai kaga ba za a same da ake so ba kai ma ka san baka biya da yawa ko ba ka dole ka aje mai su kayan shayi da abin da ba a rasa ba amma dai dubu ɗari za ka biya a shekara guda ga wurin kwana an ba danka an ba shi yabin nan wurin wanka an ba shi wurin bacci an ba shi ajin da zai karatu an ba shi uniform da inda zai zauna da sauransu duk a naira dubu ɗari dan dai kishin addini shin wanda ya je naira dubu ɗari in karaba ta gida sha biyu nawa kenan ya wuce dubu takwas ko tara dubu ɗari karaba ta gida sha biyu nawa kenan bai wuce dubu takwas ko tara dubu tara a wata kuɗin boko ka biya ko kuɗin islamiyya ka biya ko kudin abincin yaro da sauransu ko wurin kwana da kuma kudin malamai da abinda ba a rasa ba kuma wallahi jama'a na zauna karatu suke tukuru kuma takarda in an baka a wannan gurin da takardarsu ta sakandare za su baka ka gama sakandaren islamiyya ka gama sakandaren boko ka dora a gefen da kake so kuma duk inda ka je za a karɓa cewa wannan takarda ta ka tayi dan duk abin da ake bi na syllabus da duk wani skim na na karantawa da abin nan da ko ina haka haka ake bi karatu suke tun daga safe ake boko har karfe biyar rana a je ai wanka a ci abinci a huta hudu a fito islamiyya tsakanin magariba da sha malaman su karantar da su haka wannan da ido na na gani dan da na kai yara ina fata muna ganin wannan kaga kenan in in ma taimako mutum zai yi sai ya taimaka ma irin wannan makarantar saboda me an zauna a wannan ita ce hanyar kau da bara amma ya zama kamar wani individual effort kuke cewa ko kokarin Eh, abin nan wato ƙara ƙoƙarin mutum ɗaya yanzu in gwamnati da gaske take yi idan mutum ɗaya ya yi haka ina gwamnati na ƙaramar hukuma ina na jiha ƙarya suke wajen faɗa da bara duk ƙarya suke muna gano na ai maƙaryata ne 'yan siyasa su ƙarya suke mu kuma addini ba ƙarya ba ne addini gaske ne kuna fahimta wannan addini gaske ne su ke ƙarya ma mu addini a wurin mu ba haka yake akwai kuma mai biyan ko ta malam albani Allah gafata masa na zaria science school yayi secondary school sannan ga addini yaro duk a cikin tam guda zai ta hadisi kamar guda 100 a term ɗaya kawai hadisi kamar guda 100 akalla makarantar nan ba wani tsada bane 100 ne amma a dubu ɗari uku kenan shekara irin ta dan fi wancan eh, ƙarfi ƙarfi ne wani na iya biyan wancan wani na iya biyan wannan wato abin da nake so in tabbatar wallahi magana da dan uwa yayi tana da muhimmanci uba ko wani dan uwan uba ba ka da dalili kwara ɗaya tak da zai halatta maka kai dan ka bara a dai zamanin nan wallahi baka da shi sai dai ƙarya kuna bayanta wannan dan ana yi wa addinin musulunci ƙarya malami ya fito a fira da shi kafafen watsa labarai saboda rashin jin tsoron Allah ya ce maka bara musulunci ne wai Allah ya ce lisa'il wal mahrum lissa'il wal mahrum wai Allah ya ce haka kaji ji ƙarya ba kana malami dan dai ka saba ma wani dan izala wai Allah ya ce lissa'il lissa'il wanda yazo ya tambaye ka wani eh da Allah iyali na na asibiti ko ina neman taimako na shiga wani hali ce to wannan ka taimaka mishi yana da haƙƙi a kanka shi Allah ke magana ba fa baraye magana ba wal mahrum da wanda Allah ya hana mai da lai, ka san wannan wannan Allah bai bashi ba sai Allah ya ce to yana da haƙƙi al da asail suna da haƙƙi cikin dukiyarka amma sai aka murta aya aka shaƙe ta ta koma aya almajiranci kenan yanzu manzo sallallahu alaihi wasallama da ɗalibansa da basu bara ba basu gane ayar nan ba gafa ta malam sai kai yau ka gane take ko ba haka ba tunda inda haka take nufi wa zai fara yin bara da da almajiransa manzon Allah da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wannan abin ina daga cikin wanda yake mani bakin ciki da yawa a nan unguwarmu za ka ga almajirai sun fito da safe sun kai yaro ɗari wasu sun kai garke guda sun kai su hamsin abinda ke min bakin ciki ko da nan gaba za mu so mu sa su a soja ko polis ko wani abu ba su da koda secondary certificate ta ina za ka iya sa su ba fa zamanin sardauna bane ya ce shiga kawai yanzu an wuce wannan lokacin ko ba haka ba ba saddauna bai nan ya kamata mutum sun saddauna ya faku kenan yanzu ba su da secondary certificate sun zama hadari da me wa ya jawo gwamnati iyaye da sauransu da su kansu malaman da suke wannan shi yasa aka ce malamai sai mutane su ɗauka duk malamai ɗaya ne so ala ayi hal wannan da insha Allah shine kulasa din gaba da wato za mu tashi tabbas akwai duk mai imani ya sa akwai bakin ciki kaga dan karamin yaro bai wuce shekara goma ba daƙa da sauransu eh hatta wani fasto ne ya same ni fasto ne ce malam don Allah mai za ku yi a kan yaran nan da suke bara idan ba su da parent ku nemo wani arrangement kamar yadda muke da yayi mun misali irin su daughters of charity irin gidan marayu da sauransu ku yi arrangement tun da kai shugaba ne na addini ka za ka za da sauransu to na dai kokarin mai bayanin wasu abubuwa wani kuma sirri ne ne kokarin ba zan mai bayanin ba dan kai ya san sirrin mu na cikin gida amma abin da zan iya gaya mai na gaya mai da na gaya mai adadin yara na da nake da su kuma duk suna zuwa makaranta to tun daga lokacin sallama mu nace ban tsammanin cikin iyayen yaran nan akwai mai ɗaya bisa uku na yara na ta wuya ɗaya bisa uku kuma duka suna zuwa makarantar islamiyya da boko ta kaɓunsu, kuma kowa sai na kashe makarantar tafiyin da zani kuma ina neman ƙari da yawa sosai kuma duk zai kai su makaranta kuma wanda zai ba na ba tan gane wannan sai dai ban da halin da zan kai su mai tsada amma akwai ta gwamnati jama'a muna muna fahimta wannan ba ga makaranta ba abin nan eh, ina ganin cewa mu muna zuwa makarantar gwamnati a mai tama hada bature kawo ƴaƴansa turawa sun kawo ƴaƴansa saboda suna respecting gwamnatin ku da abin da kuke yi amma ku fa to muna fata Allah ya gyara mana abin da ya lalace amma tabbas dan uwa yayi magana mai muhimmanci kuma wannan ya zama ga kowa duk wanda Allah ya ba dama yana iya magana a wani wuri a gyara matsalar almajirancin nan Allah ka ba mu iko a magance musibar nan da ta dame mu musamman nan yankin arewacin Najeriya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah